Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ‘Yan jam'iyyar Republican na ci gaba da maida martani bayan da masu taimakawa alkali a fannin shari'a a birnin New York suka ce tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya aikata laifi dangane da abin da ake ganin na da alaka da wani kuɗi da ya biya wata mata mai shirin fina-finan batsa. don ta shiru da bakinta kan wata mu'amala da suka yi gabanin ya zama shugaban ƙasa sannan za kuma ku ji yadda mataimakiyar shugabar amurka kamala harris ta karkare ziyararta a ghana da kuma yadda wata 'yan bindiga ta harbe wasu yara da malamai a wata makaranta a nashville a jihar tennessee yau bututun da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo Kuma yadda wasunku suka ji a farkon shirin 'yan jam'iyyar republican na ci gaba da mai da martani bayan da masu taimakawa alkali a fannin shari'a a birnin new york suka ce tsohon shugaban amurka donald trump ya aikata laifi dangane da abin da ake ganin na da alaka da wani kuɗi da ya biya wata mata mai shirya fina-finan batsa don ta yi shiru da bakinta kan wata mu'amala da suka yi gabanin ya zama shugaban ƙasa zargin da trump ɗin ya sha musantawa da yammacin ranar alhamis masu shigar da kara suka sanar da matsayar ta masu taimakawa alkali a fannin shari'a inda suka aika wa lauyoyin trump wasiƙa da ke cewa tsohon shugaban ƙasar zai mika kansa don a fara tuhumar shi tuni dai wannan al'amari ya tada ƙura a fagen siyasar amurka inda 'yan jam'iyyar republican suke ta mai da martani kan wannan shari'a da za a fara akan trump wacce ita ce ta farko da za a tuhumi wani da laifi a tarihin amurka Sanata Lindsey Graham na jam'iyyar Republican da ke wakiltar jihar South Carolina na daga cikin waɗanda suka mai da martani kan wannan al'amari. Ya ce suna ƙoƙari ne su ɓata Donald Trump saboda suna tsoron karawa da shi a zaɓe, kuma yadda wani al'amari zai kaya ƙarshe shi ne, Trump zai samu nasara a kotu kuma zai lashe zaɓe. To sai dai a tsokacin da ta yi a shafin Twitter tsohuwar shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce masu taimakawa alƙalin sun yi amfani da hujjoji ne da tsarin doka babu wanda ya wuce doka ta hukunta shi shi dai trump a nashi martanin da ya fitar a shafin sada zumunta ya kwatanta wani al'amari a matsayin bita da kullun siyasa nan da wasu kwanaki ne ake sa ran trump zai mika kansa ga hukumomin na new york don ya fuskanci tuhuma ko da yake gwamnan florida desantis inda trump ke zaune ya ce ba zai sa hannu wajen mika trump ga hukumomin na new york ba a ran litin din da ta gabata ne wata mata ta kai hari a makarantar the convent da ke birnin nashville a jihar tennessee inda ta kashe ɗalibai yara uku da wasu malamai uku wannan hari akan makarantu da 'yan bindiga kan kai a amurka shi ne na baya-bayan nan da ya auku kuma hukumomi a lokacin haɗa wani rahoto na kokarin gano dalilin da ya sa matar wacce rotanni suka ce ta sauya jinsinta ta kai wannan hari da faruwar harin ne uwar gidan shugaban ƙasa jill biden ta yi jawabi kan lamarin We just learned about another shooting in Tennessee. Ta ce yanzu muka samu labarin wani harin bindiga a jihar Tennessee wanda aka kai a makaranta. Na rasa ma mai zance. Bai kamata a ce wannan al'amari yana faruwa da 'ya'yanmu ba. To wani batu da kan zama muhawara a duk lokacin da aka kai harin bindiga baya ga batun takaita mallakan makamai a Amurka shine ya tsawon lokacin da jami'an tsaro kan kwashe kafin su kai ɗauki. John Cooper shi ne magajin garin Nashville. Guns are quick. ya ce bindiga aba ce da ake sarrafa ta cikin sauri duk irin hanzarin da kai wajen kai ɗauki sai ka samu cewa an makara kuma wannan hari ya sa mun rasa rayukan wasu muhimman mutane a halin da ake ciki dai jami'an tsaro na can suna ci gaba da gano musabbabin kai wannan hari to wannan kenan to yadda aka tarbi mataimakin shugaban amurka kamala harris a ƙasar ghana kenan yayin wata ziyarar kwanaki uku da ta kai ƙasar wacce ta kammala a ranar laraba yayin ziyarar ta harris ta gana da shugabana na akufa ado ta kuma kai ziyara wurare da dama ciki har da tsohon sansanin ajiye bayi waɗanda aka kai su ƙasashen turai a zamanin da ake cinikin bayin wanda ke yankin cape coast a ƙasar ta ghana mataimakin shugaban amurkan ta fito daga sansanin idanta cike da hawaye saboda tuna irin ukubar da bayan suka sha yayin da suke tsare a wannan sansani jim kaɗan bayan fitowar tata kamala harris ta yi wannan jawabi kamar yadda wakilinmu idris abdullah bako ya aiko mana daga accra the horror of what happened here must always be remembered. It cannot be denied. It must be taught. History must be learned. Mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris kenan muryarta na rawa yayin da take kwatanta abin da ta gani a cikin sansanin ajiye bayin ta ce tilas ne a tuna da firgicin da ya faru a nan ba za a iya hanawa ba tilas ne a koyar da shi tilas ne a koyi tarihi yayin da ake zagayawa da kamala harris da mai gidanta doug emhoff tana yawan girgiza kanta saboda yadda aka musguna wa bayi a daidai wurin da suke tafiya. To yayin ziyarar dai Kamala Harris ta sanar da tallafin dala miliyan ɗari ga hukumomin Ghana don su magance matsalolin tattalin arziki da matsalar tsaro da ke kokarin kunno kai a yankin. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin na duniyar Amurka a wannan makon sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Idris Abdullah Bako da Julie Leathers Gresham da suka taimaka wajen hada wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa, a sha ruwa lafiya.